ce muna fatan Allah ya bashi ladan niyyar shi Allah kuma ya sa littafin ya shahara sai ce kuma wa qad fa'ala kuma Allah ya cika mishi wannan burin sai ce amma ya kai musulmi kai hankali da littafin nan kaji kaji kaji abin da ke cikin shi akwai hadisan ƙarya akwai maturukai akwai tawiloli batilai ya ce waɗanda manzan Allah su islam baya buƙatar su domin ɗaukaka darajar shi bai buƙatar su sam baya buƙatar su sai ce in kana neman waɗannan yace to ka nemi littafin dala'ilin nubuwa na imamul al wannan da shi anan littafin dala'ilin nubuwa na imam bayhaqi irin wani littafin ne a tsarin shi yana kawo da isnadoji tun daga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da haihuwar shi da komai har zuwa ƙarshen rayuwarsa da mu'ujojin shi da karamomin da suka bayyana tare da shi da dukkanin abubuwa kissoshin musulunta sahabbai da yaƙoƙin nan duka suna nan akwai bugun da muke da shi a nan makarantar mai mujalladi takwas muhaqqaq wannan littafin shi ya fi cancanta a karanta dan sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi irin na ainihin wato malam ibn al-qayyim shine zadul mi'ad waɗannan littafin suna ɗauke da tatattun maganganu amma ya laitana kaga kasashen mu a shafa ita aka sani kuma a shafa ma yanzu wannan magana nake idan wani ya ji sai ya ji kamar ya tsalle ya sare kaina saboda zai ga cewa wannan wani ɗan takife ne kawai amma dai gashi na faɗi hujja karanta littafin siyaru alamin nubala na al'imamu ainihin wato azhabi kuma duk wanda ya san me ilimi ya san akwai na mangana a ciki to a kasashen mu da suke na rudu ma da a shafa ba ma karantawa ake yi ba ratayawa ake a daki a ajiye ana tabarki da ita kanawa dangin mu alherin Allah ya kai gare su da yake sun fi mu iya takife munan zage zagi su siyowa suke sai a saka ta a cikin kwatanniya a tsimata. ta ai an san tsimi ko karatun da malamin shago ya je game da tsimi a tsima ta a cikin tukunya littafin ba littafi ba da aka buga a madaba ba takarda ce da tawada ba sai a tsima sai ya yi kwanaki sai ya narke sai a dinga ɗibowa da gwada-gwadan haka da ka san kwanan koko ana kurɓa da zanen wai albarka ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mai mutane kenan ga su iri-iri jama'a an kaje Kano za ga masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makauniyar soyayya wata saba wa ka'ida addinin shi Allah ya shirye mu da su daka muna ainihin wato yi ma 'yan uwa nasiha masu karantarwa waɗanda ainihin suke karanta littafin a shafa cewa su tsoron Allah ba littafin karantarwa ba ne a nan zan ƙara jinjinawa malam a nan kuma malam mai shago zan jinjinawa babban malami malam muhammadu awwal adam mai shago malam muhammadu awwal abubakar amin ko wannan shine albani na biyu jama'a albani na biyu domin shi malami ne tun albani yana raye kuma mun karanta a tarihin ibn taimiyya cewa na daga cikin alamar kai malami ne na gaske a ce tun malaman ka na raye kai ma malami ne idan albani ba za shi wa'azi ba mai shago yake turawa ran da aka kashe shi ma ranar ya tura mai shago ya je wani wa'azi wani riko Allah idan mala albaniya da wata fatawa da aka ce ya bayar bai samu lokaci ba sai ya bada lambar mai shago ya ce a tambayi mai shago idan yana da wata karantarwa da yake so bai samu hali ba sai ce mai shago ya je kaga mai shago malami ne kenan tun malamin shi na raye na bata mun gane wannan to da haka da yayi ne karanta da ashafa a makarantar shi saboda tunanin da ya a lokacin shine ana ta karantar da ita a wasu wurare bare ya karanta da ita dan ya tace wa ɗaliban shi wannan karatun amma daga baya kawai ya fasa saboda wannan maganganun ta malamai saboda malamai wanda suka wuce da wanda suke raye malaman suna suna ta maganganu akan irin wannan kawai sai ya fasa kaga wannan shine malami rabbani alairan Allah ya kai gare shi ina fata mun fahimci wannan to da haka ya kamata idan za a karanta da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da karamomin shi sai a karanta da tatacce ba irin na maulidi da ake yi ba ka ji maganganu malam sun fi kama da tatsuniyar giza da koki da labarai irin na shakespeare irin su zaka dinga ji da irin fina-finan na adventure waɗanda ba su da ainihin wato waƙi'iya gaba ɗaya ba sa iya yiwuwa a cikin rayuwa ta gaske a tasiya gaba ta tara ita ce malam ya ce fadilatu zahira li khalid bin walid falala mabayyaniya ga khalidu dan walid saifullahi maslul wannan babban sahabi radiyallahu anhu fallashi ta bayyana haisu sammahu rasul sallallahu alaihi wasallama ba'da gazwa hadhihi gazwa saifan min siyufillah yayin da muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da suna saifun min siyuni ce takobi ne daga cikin takubban Allah wato wani mutum ne wanda Allah zai sare kafirci ta hanyar shi wani ma'aikaci ne daga cikin ma'aikatan Allah na sare kafirci shine ma'anar saifin min suyufillah to ana akwai matsala ta fiqhu shine shin yanzu idan na sa wa ɗana suna Khalidu da niyyar cewa na yi ma Khalidu ɗan Walid mai suna na mishi Samiyu ina fata wannan ɗan shi ma ya zama wani jarumi wani soja na musulunci zan dinga ce mishi Saifullahi ba zan ce mashi saifullahi ba domin saifullahi yanzu mukami ne kamar yadda inda wani zai sa wa shi suna goodluck jonathan ko za a dinga ce mashi his excellency president of the federal republic of nigeria saboda wannan wani mukami ne bai kai shi ba kuma yara sai dai ya je kawai ya gaya mai cewa ya same mai suna ya mashi alherin da zai mai ko ba haka ba to haka duk wani suna da yake na wani babban mutum idan aka sa wa wani to karamar darajar da ke attached to wannan suna ba ta hawa kan yaron kai tsaye sai dai a yi kokari a sa yaron a hanya cewa to kai fa mai suna ne irin nawa ne a mai tarbiyyar da zai kwazan da zai bi sunan irin yadda ibnu taimiya da ake ce mashi ibnu taimiya ai ishara ce ga wata kakashi taimiya kamar yadda safadi ya faɗa a cikin alwafi bil wafayat wannan kakar tashi wata malama ce da aka tun yana yaro ana nuna mashi kai fa magajin malama ce sai aka sa shi a hanyar karatu sai ya gaje ta ina fata mun fahimci wannan da aka duk sanda aka samu wani yaro suna Uthman ana nufin dan hodiyo to a daina ce mashi shehu ba shehu bane shi duk sanda aka sawa yaro wani yaro suna Abdullahi Kanawa a daina ce mashi mai Kano ba sarkin Kano bane shi sai dai a kokari a ga ya samu wani mukami ko haka aka sa mai yaro suna Abubakar a daina ce mashi Siddiq don daraja ce wannan ta Siddiq haka Aisha haka Fatima ba za a ce mata Batul ba ko ko da ke Batul ma yana na shi'a ne ko ko na musulmai ne kam na jin na yin shi'a ne ba azahara zahara ne na musulmai ko ban da tabbas ne a yi zan ke cewa ina jin ko ba haka ba ka san ko da turuwa ce da abin da ka faɗa tana ɗauke da shi <laughs> so haka dai ire-iren waɗannan sunan umar kar a dinga ce mashi alfaruk faruq saboda Faruk wata daraja ce shi kuma bai kai ta ba haka yanzu in ka sa wa ɗanka suna Muhammadu al bayan mu rasuwan mala albani an ta sa ma yaya suna muhammad al ko a ce mashi albani ina ganin za a yi ce mishi albani domin albani lakabi ne ko amma bai zama babban malamin salafiya ba sai in ya rayu ya yi irin wannan karatun inna ma kamar yadda muka faɗa a dinga tana ma yaran cewa kaza kaza ne kamar yadda aka yi ta sawa yaya suna Ja'far Ja'far a bai zama babban masanin hadisi ba daga an same suna Ja'far babban masanin Qur'ani bai zama shahidin mihrab ba yana nan dai a wani mai suna na wani babban mutum ko da haka sai a sa shi a makaranta hadda Qur'ani tun wuri a ga ya iya tafsiri a yi ƙoƙari a ga ya koyi hikima a yi ƙoƙari a ga ya bu sunna a yi ƙoƙari a ga ya zama mutumin kirki sai a dinga ce mashi ka biyo mai sunanka a dinga sa mai wannan a cikin tunanin shi wannan daga cikin da zamu sa ma mu, wato irin wannan kyakkyawar tarbiyya da za su taso a kanta duba ga dukkan 'ya'yan malam albani sunayen manyan malamai ne ibnu abdul Abdulhalimi, abdul da ire su dukkanin sunayen manyan malamai ne yake tafa'uli da irin waɗannan sunayen manyan sahabbai to aka yi kamata mu dinga sa ayyan mu irin wannan sunayen na'am ito eh wannan ma malamai sun ce makruhi ne domin akwai tazkiya a ciki ya zama kawai sunan yaro shine saifullahi ko kuma sunan shi najmuddin ko sunan shi qaribul lahi irin waɗannan sunayen ko irin waɗannan malamai sun ce makruhi ne ko dan fudu yayi wannan fatawar na'am sai ya ce a qala wa qala yace fataha Allahu ala yadayhi Allah ya bude wannan ƙasa Allah ya bashi budi wa huwa al-batalul azim babban jarumi ne allazi kanat lahu al-mashahid al-madhkura fi futuhil muslimina fi farisa wa sham wanda yake da labarai da aka ambace su a cikin ainihin wato tarihin buɗe ƙasar farisa da ƙasar sham wannan jarumi ne da an daɗe ba jarumi irin sha musulunci ba mun yi magana akan shirin nan ko a kasad na baya al'ashira gaba ta goma shine mala yace laqad tadammanat ghazwatu mauta durusan wa khibaratin azima fi liqa'ihim al-awwal ma'a rum afadu minha kathiran fi mustaqbali jihadihim ma'ahum haythu ta'arrafu ala quwwatihim wa khutatihim wa tabi'ati aradihim allati yuqatiluna alaiha yace wannan ainihin gazuwa ta ma'uta tana ɗauke da durusan wa khibrat tana ɗauke da darussa da kuma ainihin khibrat wato ainihin abubuwan lura gogewa azima masu girma fili ƙayyimul awwal waɗanda musulmai suka samu a karansu na farko da waɗannan kafirai wato musulmai da suka kara da wannan kafirai sun koyi darussa sun gane ina ne ya kamata su ainihin wato ƙara ƙaimi me ya kuskuren da suka samu da su gyara a gaba ina ne raunin abokan gabansu da ya kamata su yi capitalizing akan shi duk sun samu wannan wato yana ishara zuwa ga cewa ya kamata mu musulmai mu dinga koyan darussa daga abubuwan da suke faruwa na rayuwa kar mu zama wawaye waɗanda abubuwa suna faruwa ba ma ta ɗaukan izina daga gare su ya kamata duk abin da ya faru akwai izina akwai ibra li ulul albab to mu kasance masu ainihin lub masu hankali za su dinga ɗaukan izina daga waƙa'i da suke faruwa mana na alheri ne ko na sharri wa kuwatihim da kuma ƙarfin wa ta'arrafu ta'ahis ta'arrafu ala quwwatihim suka san ƙarfin waɗannan ainihin kafirai wa khutatihim da tsare-tsaren kafirai wa tabi'ati aradihim da yanayin kasashen su allati yuqatiluna fiha yuqatiluna fiha wanda za su je su yaƙe su a wajen wannan gaba mala ya dauko ta daga littafin Diya Akram Al-Umari As-Siratun Nabawiyya As-Sahiha a cikin juz'i na biyu shafi na 470 to waɗannan su ne gabobin da malam ya kawo abin da kawai za mu ƙara a nan shine wannan yaƙi na nuna mana wato muhimmancin kafafen watsa labarai a cikin al'ummar musulmai domin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin da ya bayar kamar aiki ne na yada labarai ya kokari a sanar da musulmai halin da al'ummarsu da suka fita suke ciki kafin rumor su fara yawo wanda za su ruɗa su kenan ya zama wajibi musulmai zama suna da hanyoyin sadarwarsu ingantattu nagartattu reliable reliable sources waɗanda daga gare su ne za a dinga samun labarai ingantattu da suka shafi musulunci da musulmai da abin da musulunci suke ciki ba irin waɗannan kafafen watsa labarai waɗanda kawai 'yan kasuwa ba ne waɗanda kawai suna neman me zai sayu menene marketable suna neman marketability ne kawai na labari ko na ƙadiyya ko na edition da za su yi na ainihin wato wani opinion abin da kawai suke nema kenan kun ga mala albani yana da mashru'i na kafa gidan rediyo a wannan cibiya tamu kafin rasuwarsa wanda suke anan sun sani da mashru'i na ainihin wato kafa kafa ta ainihin wato ta yada bayanai ta intanet kamar website na darul hadis hakanan kuma da mashru'i na kafa tashar talabijin akan satellite waɗanda insha Allah muna fata Allah ya ba mu damar cika mashi wannan burace-burace na shi Sannan musulunci kenan yana da bukata zuwa ga ƙwararru a fannoninsu experts waɗanda suke ainihin wato specialist ko professionals akan fannoni na dukkan ilmomi na rayuwa da addini ina muka yi fitar da wannan shine kasancewar Khalid dan Walid ƙwararre ne a yaƙi karɓan shugabancin nan da ya sai ba musulmai daman tsira daga wannan bala'in da suka samu kansu a ciki wa ma ka inda wani ɗan jigari jigari ne ko wani amaciwa ne ba soja ne ƙwararre ya karɓi wannan shugabancin ba watakila ba zai iya fadda musulmai daga cikin wani sarƙaƙiyar ba kenan musulmai suna da bukatan kwararrun likitoci kwararrun injiniyoyi kwararrun malamai masana addinin musulunci kwararrun sojoji kwararrun 'yan jarida kwararrun magina kwararrun masu yasan shadda ko waɗanne irin sana'a ana bukatar kwararre a kanta a cikin musulunci wanda zai zama mustashar zai zama consultant za a nemi jin ra'ayin shi ko tunanin shi ko a yi tafin basirarsa game da waɗannan abubuwa wannan irin tunanin shi yasa kaga darar hadisi take da ainihin wato take is a complex institution take da aba'a take da yanayi daban-daban na ainihin abubuwa wanda kullum kokarin da ake shine ya za a samu da ƙwararru a waɗannan fannonin ƙwararru masana ƙur'ani masana hadithi masana fiqhu masana larabci masana kwamfuta masana turanci na ingilishi masana turanci na faransa duk waɗannan sa cikin mashru'at da ainihin wato muka yi kokarin malayi kokarin ya ga sun tabbata nan muna fata Allah ya cika mushi burin shi waɗannan abubuwa mun fitar da su ne daga kasancewar Khalidu da ya zama shugaba sai ya samu halin fitar da musulmai ta hanyar amfani da ƙwarewarsa to da haka in muna da ƙwararru a cikin gini ƙwararru a cikin magani ƙwararru a cikin karantarwa ƙwararru a cikin tsaro ƙwararru a cikin kasuwanci kula za su dinga sanya al'ummar musulmai a cikin hanya ta siratun mustaqim game da wannan al'amura to kuma ba za a samu ƙwararru ba dole sai an dage wajen training din su sanda suke training kaga ya dawo da mu magana cewa lalle kowa abin da yake ya ɗauka shi wakilin musulmai ne a wannan abin da yake ya tsaya yi shi da kyau ya gyara niyyar shi akai Allah zai ba shi ladan wannan abu hakan nan cewa ainihin kuma ashe abubuwa da suke faruwa muhimmai wato abubuwan da suke za su faru alhawadisul khatira wanda suke faruwa su canza gaba ɗaya yadda mutane suke kallon rayuwa waɗanda ainihin wato a suke jawo mutane su dinga mamakin faruwarsu ko a ga kamar ba zai yiwu masu ƙara faruwa ba irinsu waɗannan abubuwan sa daga cikin tushe da yake farar da labarai waɗanda suke ba su inganta ba yana kawo jita-jita babban abu in ya faru al-hadis al-khatira idza takunu kunu sababan ko manba'an lil sha'i'at idan babban abu ya faru wanda ya rikita mutane ya ba su mamaki ko ya ba su tsoro to yana zama masdari na abubuwa da za su zama labaran kafin su kai da za su kai sun yi dilutin sun zama ba yadda suke haka ba idan muka gano wannan shine hadisan nan da ta faru mun ji cewa malaman tarihi sun ba da maganganu daban-daban a kanta wasu su ce musulmai guduwa suka yi wasu ce an ci nasara akan musulmai wasu su ce kaza kaza kaza me yasa saboda girman hadifar musamman an kalli rashin takafu'i tsakanin yawan sojojin musulmai dubu uku kawai da sojojin kafirai sama da dubu ɗari biyu da aka ga duk abin da ya faru a cikin mutane in ya zama babba sai ka ji labari iri iri iri daban-daban wanda kuma ya saba da gaskiya to me za ka yi kokari ka kiyaye bakin kar ka faɗa abin da ba gaskiya ba kar ka zama ɗaya daga cikin makaryata misali za mu iya bugawa nan ne hadisar kashe wannan malami na mala albani waɗanda suke a nan zaria ko a nan cikin harkar salafiya ko 'yan izala ko ahlus sunna ko duk wanda ya san asalin abin da ya faru in ka je ka bi dukkanin jaridu da rahotanni na kafafen yada labarai na lamunce maka babu kwaya ɗaya da suka bayyana abin da ya faru yadda ya faru shayat kawai suka yi ta bayyanawa kenan wannan yana nuna mana ashe waɗannan gidajen rediyo da muke ganin su kaman because they are international ko they a world class ko suna kawo breaking news ko they are on the net ko yaushe suna iya kawo labari suna updating after every bit of seconds ko minutes ashe duk ƙarya ne kenan labaran da suke bamu game da maiduguri game da kebbi game da sokoto game da ukraine game da suriya ashe su ma kenan akwai ƙarairayi a ciki ashe ba duka ne da muke ji ba gaskiya to kenan ba duka za mu je mu dinga ba labari ba jama'a saboda ya ishe ka ƙarya ka dinga ba da labarin da abin da ka ji kuma mu yanzu mun mai da wannan shine al'adam cewa duk abin da muka ji a rediyo bbc Doce bele faransa nagarta queen fm da an zauna a teburin mai shayi ko a cikin gida ko a kasuwa ko a mota wani ma ba ko a bus ne ba za a je makarfi bai san ko a bus din ba kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun san Allah yake ciki a kasan nan kuwa kawai sun ma istakbalar hadisa ya suko sai kawai fara bada labari kamar inda ka san an kunna rediyo da abin da ya ji da kuma irin nashi kara ƙara wani ma kuma daga nan da ya ji sai ya tashi kuma ya sauka a gimba shi ma sai ya ƙara wanda ya ji a gimba ya zo gaisuwa daga kano shi ma sai ya kai shi ne irin abin da annabi ke cewa arrajul yakdhibul kidbata tablugul afaq mutum yanzu nan sai ya karya sai ita isa ko ina a duniya jama'a me ya kai gaskiyar da annabi ya faɗa irin wannan ba za ka iya fahimtar ta ba sai kana hulɗa da irin waɗannan social media na kan net ɗin nan yanzu nan mutum sai postin ƙarya a facebook ko a twitter ko a reddit ko a wane ne yanzu nan sai mutane wajen kaza asharat ko mi'at si sharing sake posting sake copy and paste kafin ka ce kaza sai ga kowa ya ji labarin wannan ƙarya a duka duniya kaga balagatil afaq to ya kamata kai da ka fara wannan kare kasa duk wanda ya yi ta ta biyu falaka wuzruhu wa wuzru man amila bihi ai wuzrul kazibi wa wuzru man ballaga zalikal kadhib kai kuma da kake kai labarin cewa kai ma kana da laifin kai labarin ƙarya domin kafa bil mari ithman an yi haddisa bi kulli ma sami'a da haka ya mu yan uwa musulmi jama'a ina ma kaina nasiha da sauran yan uwa mu ji tsoron Allah game da irin labaran da muke bayarwa laraba suna cewa asumtu hikima shuru da kake gani wayau ne sai suka ce wa fa'ilu fa'iluhu amma yan kaɗan ne suke aikata wannan wayan mafi mutane sun fi so a gane su da yawan surutu ba su so a gane su da yawan shiru da haka mu tsoron Allah jama'a mu rangwanta wa kanmu domin duk wani abin da muke faɗa akwai mala'ika na nan yana rubutawa ma yalfidu domin qawlin illa bun a atid ina faɗa wannan magana nake cewa lokaci ya kai da za mu tsaya a wannan karatu kafin na karasa nake cewa ina addu'a ta musamman ga babban malaminmu malam muhammad al-awwal adam al-albani Allah madauki sarki ya gafarta mishi mishi rahama Allah ya karbi shahada shi da shi da sauran bayan Allah nagar da suka shuɗe tun daga annabi tun daga farkon duniya har zuwa yau Allah mu ma mun tashi cikawa Allah ka sa mu cikawa mai kyau Allah ka sada mu da su a tsallaken siradi cikin rahamaka ya Allah abinda mala albani ya bari na karantarwa da ƴaƴa da ɗalibai da sadakatu jariya da yawa kanshi ta ainihin wannan makaranta da waɗannan kayan aiki Allah ka wanzar da su Allah ka ci gaba da kai mishi ladan shi har da za a busa ƙaho wannan bangare namu na arewacin Najeriya da yake fuskantar matsaloli na tsaro da tattali da shugabanci